matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai duba wani babban al'amari ne da ke sanadiyar asarar rayuka masu dimbin yawa a kasashe masu tasowa musamman a tarayyar najeriya mai arzikin man fetur inda mutanen gari kan je ɗiban mai a lokacin da motocin dako mai suka yi hatsari masu ruwa da tsaki sukan yi kira da a kauce ma wannan ɗabi'ar amma babu wani takamaiman matakin kariya da ake ɗauka a farkon wannan mako an samu asarar dimbin rayuka a jihar jigawa sakamakon hatsarin motar da kummai wanda ya tada wuta inda gwamnan jihar umar namadi ya jagoranci taron jana'izar fiye da mutane 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da motar da kumman fetur ta faɗi a garin majiya na ƙaramin hukumar taura a jihar jigawa a hannu guda kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta ce alƙaluman waɗanda suka mutu na ƙaruwa bayan kwanaki biyu adadin mutane da suka mutu sakamakon hadarin tankar da kumman fetur ya kai kusan 170 yayin da fiye da mutane 60 ke ci gaba da karɓar magunguna a asibitoci daban-daban hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙauyen da lamarin ya faru ke cewa sun koyi darussa da yawa wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna da alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma akan wannan batun ga dai mahmud kwari da bakon namu wai ku da kuke da motocin nan kuma direbobin nan ke aiki a ƙarƙashin ku um, waɗanne matakai kuke ɗauka ne domin daƙile wannan abu sannan kuma wannan ƙalubale kuke fuskanta wajen ɗaukar matakan gaskiya ne wannan abu da ya faru ba mu ji daɗi ba kuma har yanzu muna cikin alhininsa Allah ya gafarta a wanda suka rasu kuma Allah ya ba marasa lafiya lafiya Allah ya kare kiyaye wa gaba da magana ta gaskiya ita ce shi ainihin bangaren ah, albarkacin man fetur wato ah, abin da ya shafi daga fetur gas iskar gas da kananzir da sauransu bangaren dakonsa abu ne wanda ake kiyayewa sosai ake ɗaukar matakan kiyayewa musamman daga farko dai shi kansa direba misali in muka zo kan motar shi kansa direba eh, yana zuwa horo akalla sau ɗaya a shekara na tunatarwa in ma in ya taɓa yi za a zo a tunatar da shi a shekara sau ɗaya kuma za a gwada lafiyarsa kamar yadda na gaya ma za a duba kwakwalwarsa in so kuma sai a zo a duba eh, maganansa wanda su a wannan bangaren ba a saurarawa kuma ba a mataki na farko ake sawa. Wato lafiyar ido? Eh lafiyar lafiyar kwakwalwa da lafiyar ido. Wannan ba ba ba a saurarawa a kansu ba a cewa eh, sai an jima ko kuma zai gani an jima zai gani sosai an jima wannan ba ba su da bangaren da za a ce a bari sai an jima ko na su wannan su ne fundamental abinda ya zama dole sai an yi su. To da ganin kuma za a ci gaba da sai an je an yi lasin wannan lasisi da ake bayarwa kuma eh, yawanci eh, eh, group c shine na mota mai ya da uwa kenan mota kamar trailer sai yana da lasin makafin ya ba da abashi lasin din nan akwai hanyoyi da ake bi su kansu hukumar kiyaye hadira su suke ba da lasin amma sai an je wajen mutanen masu kula da motoci biyo an yi wani training kuma masu ah, makarantu na koyarwa su ma sai sun ba da nasu certificate din kafin wannan lasifin to in an dora daga nan an samu wannan lasin din shine za a ci gaba da ah, samu mota a bawa shi wannan direba da zai tuka mota. A bangaren motoci fa akwai matakai su ma makamantan haka ko kuma a ah, ya yake? yauwa ita maganan bangaren mota akwai matace kwarai da gaske saboda dukkan kamfani wanda yake daga mota guda biyu zuwa sama akwai wata doka da aka aiwatar ina ga tun 1998 ana kiranta da turanci rtss abu ne da shafi safety shi wannan kiyayewa da sauransu da kan yadda za a ɗauki ma'aikata yadda za a kula da motoci yadda za a kula da wajen ajiye su da sauransu wannan kuma hukumar haɗura ita take kula da wannan kuma shi ma duk shekara ana zuwa ana wadawa kana bi ko baka bi in kana bi za a baka certificate in baka bi kuma za a ci gyaran ka eh, sai ka gyara kafin kuma a baka certificate sai kuma ita kanta motar ba ta fita zuwa neman lodi ko tafiya wajen lodi sai an yi mata checklist sai an duba ko su abubuwa wanda ake jeranta su tun daga farko har karshe daga kan taya glass fitulu haka mahadin mechanical duka dai yawancin abubuwan da ya zama dace sai an yi wannan checklist din kafin a sallar mota to kuma dadin dadawa shine duk wani depot da ka sani wanda yake loda mai yana da yana da shi ma safety officer da safety office a ciki wanda duk motar da za ta zo ta yi aiki sai an ba ta safety ta yi checklist na wannan saboda su ma suna tsoron wanda za ta shigo su dora musu kaya wani abu ya je ya dawo a ce ai eh, matsalar su ma ba su duba ba so duk motar da ka sani tana da sai an ba safety pass kafin ta shiga wannan terminal ko kuma ɗin da za ta ɗauki kaya Amma ciyaman duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman a kan su direbobi, za ga cewar eh, ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fa da tukin ganganci a wasu lokuta musamman in sun hari garuruwa ba sa saurarawa. da makamantansu kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke yi din kuma haka ne wannan matakai kuke ɗauka domin akwai zargin na ya nisa an daɗe ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci a akan mu na najeriya to sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambaya a nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato ciyar arewa maso yamma da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba yakubu makere ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.